صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم sauraro barkamu da warhaka Radio Hausa VOH karkashin sa TV daga nan birnin Tehran kuka kama a cikin shirinmu na daren yau Lahadi kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da abdullahi sali usman katsina sai kuma shirin nan na murai masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar sai kuma shirin amsoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 6 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu harika kun san cewa shekaru 1294 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan shawwal na shekara ta 148 hijira kamariya imam ja'far bin muhammad sadiq alaihi salam jikan manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka kuma limami na shida daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam ya shahada an haifi imam sadiq alaihi salam a garin madina shekara ta 83 hijira gamariya sannan ya samu tarbiyya da ilimi a hannun mahaifinsa imam bakir alaihi salam yana ɗin shekara 31 a duniya ya gaji mahaifin nasa wajen limancin al'ummar kakansa imam sadiq alaihi salam ya rayu tare da sarakunan abbasiyawa biyar na farko kuma ya ga yadda bani umayya da abbasiyawa suka yi ta faɗa tsakaninsu saboda neman mulki imamu sadiq alaihi salam ya yi amfani da damar da ya samu ta shigaltuwar sarakuna da kawunansu inda ya yada addinin musulunci na asali ya kuma yada fannonin ilimi masu yawa ɗalibansa sun kai kimanin dubu hudu banda malaman addini da tarbiyyantar da su da imamu sadiq alaihi salam ya yi ya yada ilimin likitanci da magunguna ilimin sanin taurari da ilimin lissafi da kuma sanadarai da karshe sarki mansur da waniki daga cikin sarakunan abbasiyawa ya ji tsoron yadda imamu sadiq alaihi salam yake samun karbuwa a cikin al'ummar musulmi akan haka ya bada umarni aka saka masa guba a cikin abincinsa inda kuma ya shahada a rana irin ta yau yana da shekaru 65 a duniya a halin yanzu dai kabarinsa yana cikin makabarta ta baqi'a da ke birnin madina masu ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata rana irin ta yau wata shi daga watan yunin shekara ta 1982 sojojin isra'ila suka kaddamar da wani hari a kan kasar labanan inda suka mame birnin beirut babban birnin kasar kuma suka yi wa ɗaruruwan palestinawa 'yan gudun hijira da suke sansanonin sabra da shitila a kusa da birnin beirut kisan kiyashi wannan ya sanya al'ummar kasar labanan sun kafa kungiyoyi na gwagwarmaya inda suka fara yaki da isra'ila wanda hakan ya sa ala tilas ta jinye daga birnin beirut amma ta ci gaba da mamaye wasu yankuna a kudancin kasar ta labanan wanda daga bisani ala tilas ta jinye sakamakon wutar da ta sha a hannun dakarun kungiyar hezbollah na kasar ta labanan da ƙarshe masu saurari ko kuma san cewa yau shida ga watan yuni ita ce ranar ƙasa a ƙasar sweden hikimar saka wannan rana ta zama ranar ƙasa a ƙasar ta sweden da ita ce a rubuta kundin tsarin mulki na farko a ƙasar ne a rana irin ta yau shekaru 208 da suka gabata ƙasar sweden na daga cikin ƙasashen arewacin nahiyar turai mai fadin ƙasa kilomita marabba'i 449 tana makwabtaka da ƙasashen finland norway da kuma denmark ƙasar sweden na bin tsari na sarauta ne amma amma a siyasance firaminista ne yake tafiyar da al'amura na harkokin gwamnati ana lissafa kasar sweden a cikin kasashen duniya da suka fi samun ci gaba ta fuskacin tattalin arziki jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniya da farko ga kanansu. An gudanar da munazara ta farko tsakanin 'yan takarar shugabancin ƙasa a nan ƙasar Iran. kasashen amurka da iraki sun cimma matsaya na fidda sojojin kasashen waje daga kasar shugaban kasar rasha ya ce amurka tana amfani da dala a matsayin makami na tattalin arziki da kuma siyasa a kasashen duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran a jiya da yamma ne aka gudanar da munazara ta farko tsakanin 'yan takarar shugabancin ƙasa a zaben shugaban ƙasar wanda za a gudanar a ranar 18 ga watan yuni da muke ciki a nan ƙasar iran tashar talabijin ta press tv a nan iran ta bayyana cewa an watsa munazaran kai tsaye ta kafafen yada labarai na gidajen rediyo da talabijin da kuma na yanan gizo maudu'in munazaran dai shine wato tsarin tattalin arzikin da kowane dan takara yake shirin gabatarwa idan ya sami nasarar zama shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa har ila yau labarin ya kara da cewa mutane a ciki da wajen ƙasar sun ba da lokutansu don kallon munazarar da dama dai sun yaba da yadda aka gudanar da ita a cikin mako mai zuwa ne dai za a gudanar da munazara ta biyu tsakanin 'yan takarar guda bakwai mataimakin shugaban kwamitin haɗin gwiwa na sojojin ƙasashen amurka da kuma iraki ya bayyana cewa ƙasashen biyu sun cimma matsaya ta fidda sojojin amurka daga ƙasar iraki jaridar asaba ta ƙasar iraki ta naƙalto abdul amir ashamari yana faɗar haka bayan kammala taron kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen biyu a jiya asabar ashamari ya ƙara da cewa ƙasar iraki a hali yanzu ba ta buƙatar samuwar sojojin amurka a cikinta sannan aikin haɗin gwiwa da ƙasashen biyu za su yi na fafatawa da mayakan ƙungiyar da'ish zai taƙaita ne kawai a musayar bayanai da kuma ayyukan leƙe asiri tun farkon shekara ta 2020 ne dai majalisar dokokin ƙasar ta iraki ta buƙaci sojojin ƙasashen waje gaba ɗaya su fice daga ƙasar ta iraki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka tana amfani da dala amurka a matsayin makami ta tattalin arziki da siyasa a kan kasashen duniya da dama tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto putin yana faɗar haka a wani taron tattalin arziki wanda aka gudanar a birnin st petersburg a jiya asabar shugaban ya ce kasar rasha ta fara tunanin fidda dala amurka daga cikin mu'amalar kasuwancinta da sauran kasashen duniya musamman na ɗanyen man fetur da sauran kasashen duniya nan gaba kaɗan kafin haka dai mataimakin firayim firaministan ƙasar ta rasha alexander novak ya bayyana cewa kamfanin man fetur da gas na kasar ta rasha zai dakatar da amsar dala amurka a mu'amalarsa da kasashen duniya labarin ya kara da cewa nan da wata guda ana saran wannan shirin zai fara aiki kuma zai shafi dukiyar kasar ta rasha kimani dala amurka biliyan 119 har ila yau za a mai da su zuwa kudaden euro ko yen ko kuma dai zinari masana suna ganin dai wannan matakin zai zama babban ci baya ga tattalin arzikin ƙasar amurka kuma hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake shirin ganawa tsakanin shugabannin ƙasashen biyu a ci gaba da nasarar da ƙasar iran take samu a gasar wasannin volleyball a birnin rimini na ƙasar italiya ƙungiyar ƙwallon volleyball ta ƙasar iran ta lalasa takwaranta ta ƙasar bulgaria da ci uku da nema kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya ce iran ta lallasa bulgaria a zagaye na 1 da na biyu da na uku wato da ci 25 da 20 33 da 31 da kuma 25 da 22 wannan da ita ce nasara ta uku a jere wa'anda iran take samu a gasar na fivb ta wannan shekara ta 2020 ana sa ran za a gabatar da wasanni na ƙarshe a ranaku 26 da kuma 27 na watan yuni da muke ciki ma sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan madala ma sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau tare da abdullahi salisu man katsina. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da a cikin mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da bita a kansu da kuma jin mahangar masana yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. a yau shirin namu zai dubi ne akan wasu daga cikin al'amuran da suka wakana a tarayyar najeriya a cikin 'yan kwanakin nan musamman ma dai a yankunan kudancin kasar inda kungiyar nan ta yamurai zalla ta ipop wadda ke dauke da makamai take ci gaba da tayar da tarzoma da kawo yamutse a yankunan da take da tasiri da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan sannan kuma za mu je mahangar masana dangane da suke kallon wannan lamari ta fuskacin tsaro da kuma tasirin sa a siyasance da kuma lamarar suka shafi zamantakewa ta al'ummar najeriya wanda dai shine abin da shirin namu yau da da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a cikin 'yan kwanakin nan ne dai ƙungiyar nan ta inyamurai zalla ta ipop take dauke da makamai ta sake dawowa da ayyukan tana tayar da tarzoma musamman a yankunan da take da tasiri inda a cikin jihar imo a cikin 'yan kwanakin nan ƙungiyar nan ta kashe ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasa na arewacin najeriya ahmad gulag wanda ya fito daga jihar adamawa baya ga kuma ƙungiyar ta ƙaddamar da munanan hare-hare kan ƙaddarori na gwamnati musamman ma ofisoshin jami'an tsaro na 'yan sanda da kuma ofisoshi na hukumar zaɓe da suke a yankunan da ƙungiyar take da tasiri baya ga haka kuma wasu daga cikin 'yan ƙungiyar su rika ɗaukar matakai na cin zarafin wasu da suka fito daga yankunan arewacin najeriya da ma kona kaddarori nasu gami da dukiyoyi da ake kaiwa yancin najeriya ɗin daga arewacin najeriya da hakan ya haɗa da ƙona motoci na mutanen arewa da suke kai kayan kasuwanci a kudancin najeriya ɗin. wannan ya sanya gwamnatin najeriya ta shelanta cewa za ta ɗauki matakai na nuna ba sani ba sabo akan dukkanin waɗanda suke tayar da yamutsi da kuma karya doka a yankunan da wannan ƙungiya take da tasiri inda a cikin wannan makon ne shugaban hukumar zaɓe ta najeriya ɗin farfesa mahmud yakubu ya miƙa wa shugaba muhammadu buhari rahoto akan irin yadda ofisoshin hukumar zaɓe ɗin suka fuskanci hare-hare musamman ma a kudancin najeriya da kungiyar inyamurai zalla da ke dauke da makamai din wato ipop take da tasiri wannan lamari dai ya fuskanci kakausan mayar da martani daga shugaba buhari inda ya ce a riga an kawo shi makura saboda haka za a ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin murkushe ayyuka na ta'addanci na irin waɗannan ƙungiyoyi sannan kuma shugaba buhari ya bayyana cewa matasan da suke gudanar da irin waɗannan ayyuka ba su da masaniya dangane da yakin da ya faru da kuma irin asarorin da aka yi na rayuka da dukiyoyi sannan kuma shugaba buhari ya bayyana cewa daga kafa da ake wa irin waɗannan ƙungiyoyi ya riga ya kawo ƙarshe domin kowa sun wuce makaɗi da rawa to dangane da wannan batu muna tare da dr el harun muhammad daga tarayyar najeriya wanda masani ne akan harkokin siyasa da zamantakewa ta al'umma kuma muna tare da mejo hayashinko wanda kwararre ne masani akan harkokin tsaro waɗanda za su yi mana dubi akan wannan batu da kuma bayyana mahangarsu za mu fara da dr elharun Dr. bayan yi maka barka da zuwa da lalemar habin a cikin shirin namu za mu so mu ji mahangarka dangane da waɗannan abubuwa da suke faruwa a waɗannan yankuna musamman ma irin abubuwan da ita wannan kungiya ta inyamurai zalla ta ipop take aiwatarwa a cikin waɗannan 'yan kwanaki a yankuna wanda mafi yawan mazaunansu 'yan kabilar ibo ne ya kake kallon wannan lamari ta wato shi matsalan ba ma ipop ba matsalan kudancin najeriya yadda yake ma ƙasan barazana matsala ne da take da nasaba da aƙida tarihi tarbiyya manufa kuma dole a samu wannan matsala idan aka yi la'akari da yadda aka yi haɗakan najeriya ai sadona ya gama magana haɗa kudanci da arewacin najeriya da aka yi da lagos abinda turanci ake cewa amalgamation a 1914 kuma iyakan maganin kenan ba da za a yi ka ɗauko mutanen da tunaninsu daban tarbiyyarsu daban al'adunsu daban addininsu daban komai nasu daban ka ce wai ka cakuɗa sun zama abu ɗaya to tun farko tubalin da aka gina najeriya tubali ne na karya na rudu na yaudara to yanzu kalubalen shine ya za a warware wannan ai tashin farko da samun mulkin kai ai ba a je ko'ina ba yamurai suka ja daga cewa sai an raba najeriya kafin yamurai yarbawa su ma sun yi irin nasu tunda wani irin kulle-kulle ne a bai ba har an yanke mashi kusan laifin turism cin amanan ƙasa kuma me ya faru da ya biyo baya ba shine aka yi juyin mulki ba wanda ya kashe manyan najeriya waɗanda muke ji da su aka kashe saddauna aka kashe tafawa balewa wajen yarba aka kashe akintola aka yi kashe-kashe mummunan kashe-kashe da aka yi to har yanzu wannan burbushin yana nan kuma yanzu ba ana maganan a balle ba ne a yi ƙasan biyafara ai abubuwan da su 'yan ipob din ke magana kenan ta ga wancan tsohuwar ajin dai tana nan to idan muka koma ga mejo yahaya shanko mai ritaya mejo bayan yi maka barka da zuwa da lalimar habin a cikin shirin namu da farko za mu so mu je mahankaka dangane da waɗannan lamura da suke wakana a waɗannan yankuna inda wannan ƙungiya take da tasiri shin abubuwan da suke wakana musamman abin da ita wannan kungiya ta a cikin 'yan kwanakin nan na kai hare-hare a kan ofisoshi na jami'an tsaro da kone ofisoshi na hukumar zaɓe da ƙaddarori na gwamnati da ma na jama'a da ma kisan mutane musamman kisan da suka yi wa wani fitaccen wato ɗan siyasa daga arewacin najeriya da ma wasu daga cikin manyan jami'ai waɗanda suke na yankunan nasu ne shin za a iya ce waɗannan mutane sun kai matsayin da sun fi ƙarfin doka ne sun kuma fi ƙarfin hukumomi na yankunan suke nan gaskiya babu dalilin da za a yi tunanin cewa ma kamar su fi karfin hukumomi ne shi yasa suke ta yin abin da suka ga dama a 'yan kwanakin nan sai dai kawai ina tsammani gwamnati da sauran hukumomi sun fahimci cewa suna tsokana ne ta yadda za a kawo rikici tun kafin lokutan da ake tsammani za a kai na zababukan shekara ta 2023 da niyan ya zama barazana na a hakan aka ga sun dage ila a ce dole a karkata mulkin nan a nemi wani daga cikin kabilan wannan yanki a basu mulki kuma kar mu manta sun zafafa kai waɗannan hare-hare ne da bannan da suke yi a daidai lokacin da ake jiran hukunci daga kotun koli na abin da ya shafi wani zaɓe a wannan jiha ta imo wanda kila suna gani barazanar da suke yi za ta sauya tunanin hukumomi su musu abin da suke so tun daga yanzu wannan shine ni abin da nake duba daga abubuwan da suke faruwa to daga cikin abubuwan da shugaba buhari ya faɗi mejo akan wannan batu shine cewa mutanen nan sun wuce makaɗi da rawa saboda haka daga yanzu ba za a sake ɗaga masu ƙafa ba za su fuskanci sakamakon aikansu. shin ana ganin wannan furuci ko kuma wannan kalami na shugaba buhari zai tasiri wajen ganin cewa an shawo kan wannan lamari watakila kuma eh, hakan zai iya tsorata su shiga taitayinsu dangane da abin da ake ganin suna yi din na barazana ga tsaron ƙasa tun ma daga farko babu dalilin da zai sa hukuma musamman shi bangaren shugaban kasa ya ce an daga ma wa'yansu kafa bayan an gabanna suke suna yin abin da ya saba kundin tsarin mulkin kasa sai daga baya a ce lallai an ga suna wuce makaɗi da rawa ko kuma ba za a ƙara ɗaga musu kafa ba wannan ba abin da ya kamanci shugabanci ba ne kamata ya yi daga farawansu a tauna tsakwa ko dan aya ta ji tsoro ya kasance ya zama izina ga wa'yanda suke da niyyar su yunkuri irin na wa'yannan mutane kuma har a zuwa yanzu din maganar da shugaban kasan ya na cewa za a ɗau mataki na sani ba sabo a kai abu ne wanda zai yiwu kar mu manta muna da dokoki daban-daban a ƙasar nan kuma a ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa goodluck wanda shine ya mika buhari mulki an gabatar da doka wadda yake tana nan har yanzu ban san dalilin da yasa hukumomin ba sa amfani da ita ba wato dokan yaƙi da ta'addanci ta najeriya wadda ta nuna hukumomin tsaro musamman rundunonin soja suna da dama su ɗau mataki kowane iri ne na ba sani ba sabo akan duk wanda suka yarda cewa ainihin dan ta'adda ne to waccan kungiya an riga an ayyana ta a matsayin kungiyar ta'addanci saboda haka fuskantar su kan za a iya yi kuma musamman dokar ta bada damar cewa ba sai an gabatar da su a kotu ba to ina tsammani irin matakin da shugaban kasa ke tsammanin zai dauka kenan kuma in ya dauka ba za a ce yayi laifi ba ko kuma a ce yayi ba daidai ba To a matsayin ku na masana wani irin mataki ne kamata gwamnati ta dauka don kawo karshen wannan barazana ta tsaro musamman a waɗannan yankuna? ina gani abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ta ɗau mataki na ba sani ba sabo ga dukkan waɗanda suke yin wani yunkuri na tada hankali da yin ɓana ga dukiya da rayukan jama'a da kuma kaddarorin gwamnati don bai yiwa inda ake da doka da oda da kuma hukumomin da ke da alhakin tabbatar da tsaro da gudanar da wannan doka a baro 'yan tsiraru su hana kasa ta zauna lafiya suna jawo asara ga dukiyoyi da kaddarori na gwamnati duk da kasancewa ana fama da wa'yansu tashin hankula da rashin tsaro a arewacin najeriya ba dalili ba ne da zai sa gwamnati ta sa ido ko ta bari daga wani bangare kuma al'amarin ya balle ta inda daga karshe zai iya kwacewa ya zama to kamar zai bata ruwa in ha aka yi wasa dole ne in ma gwamnati za ta kare yawan jami'an tsaro ne don fuskantar irin wa'annan abubuwa to a tabbatar an kare yawan su an sama musu kayan aiki domin babban aikin gwamnati na farko kamar yadda ake faɗa koyaushe shine tabbatar da kare rayuka da dukiyar al'umma a ƙasa to in dai har gwamnati ba za ta yi wannan ba to gaskiya fi sabilillahi ya zama to kenan samar da mulkin baya da wani fa'ida. to jama'a masu rai lokacin da muke da shirya daga ya kawo jiki dole nan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokaci guda ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masani akan harkokin siyasa daga tarayyar Najeriya da kasance tare da mu sai kuma Mejo Hayashinku mai ritaya wanda shi ma masani ne akan harkokin tsaro daga Najeriya din wanda ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri. sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa ne Abdullahi Salihu ka tsanake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. a ah, Assalamu alaikum sashen Hausa na murya musulunci da ke birnin Iran. A ah, sunana Fa'ilu Dalla da mahuta daga karamar hukumar bimi da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya. To da farko zan gaida abokaina da iyayen gidana da ke sauraron wannan gidan rediyo a koda yaushe. Ina gaida Badamasi mai shayi dan dumiki da ke Nijar sai baban gida garin Umar, Sabuwa Nijar ba zan manta da Haruna Muhammad Katsina ba yan baban Yusra Gusau da kuma Usman Manakan yarorar funtuwa da usman shitu mahuta abba sa'ad mahuta haka ba zan manta da babana ba usman mani a shafura na man tashar mota funtuwa ba da dan uwansa alhaji yusuf mai goro da ke nan cikin tashar funtuwa daga fa'ilu dalla da mahuta na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Abdulaziz Prezi a damagaram a jamhuriyar Nijar. Shiri na ƙarshen mako a bisa damar da kuke badawa mutane sukan gaishe-gaishe su gaida 'yan uwa da amannan arziki ne ku ni dama in gaida su nushe na garin maɗattai tare da umar Taku akwai shugaba Raba mai aski akwai DJ Alisto shugaba ne na kulabu mu shakata akwai abokina Yahaya dan baiwa a nan garin da magaram a can garin unguwa dan uwa akwai muhammed mamman gazali tare da duka 'yan garin unguwar dan uwa ina gaida kowa da kowa mai magana abdulaziz prezi a garam a jamhuriyar niger a tashi lahiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana iliyasu Ilyasu da Digawa ita su ga Daudi Harbauti Zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da abokan arziki akwai Ibrahim Iromo Dake akwai kadura Diga ga dan Fulanin Wardi akwai Yusuf Cimbi Niger State akwai ayuba sarkin haƙuri lafiya akwai Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Ismail Musa Driyan Fulani akwai Ibrahim Dan Fulani yari mai Arsenal akwai baban gida Buba Fajiya ta kai akwai Musa Usman Bularafa akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Isuhu Madatai da Magaram akwai Sunusi Madatai da Magaram akwai Letoro da ke zandar da fatan dukkanin sun ji suna cikin koshin lafiya na gode rediyo VOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su gadau jihar Bauchi. ina gaida al'ummar awashi da al'ummar tawa da al'ummar mai gizawa da duka al'ummar tasawa sunana mamman biniya yakuba awashi daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Iran. Da farko kuna tare da mai sauraron ku Ilyas Kulabra a ra'ayin zuci da take agadas jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama mai isar da sakon gaisuwa ga yan uwa baki ɗaya musamman jagora wannan shiri Hassan Barka da kai da abokan aikin ka baki ɗaya ina gaida ku ba zan manta da su yan kulab kulab in namu eh, zaɓi sanka da suke agadas eh, musamman mambobin mu na a ra'ayin zuci maza da mata baki ɗaya duka ina isar da sakon gaisuwa ta gare su da sauran kulab kulab baki ɗaya da muke tare da su a birnin agadas nijar eh, ba zan manta da eh, malamin na mala hassan mudir na zafatul islam eh, agadas akwai shehin namu a sheikh suleiman salahaddin a tijani agadas da sauran malaman namu baki ɗaya na fadin jihar agadas ba zan manta da shi tahir m tahir akwai mamman yakuba washe akwai isa musa iso madattai abdurrahman wanda aka fi sani da abdu kibiya akwai iliyasu mai burodi da shayi garkin daura ina gaida shi ba zan manta da bukari roga roga agadas da dukkan inda sautin wannan rediyo naku yake kaiwa na iran Assalamu alaikum biyo ta Hausa murya Radio Musulunci na Iran kuna tare na kule toro jamhuriyar Nijar da Magaram na shigo cikin wani gida an gaida yan uwa da abin arziki akwai mushe wanda yake Franco eh, nan da Magaram akwai soja da shi da agwa dukan su a jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Sunushi Madatai abata da timoto akwai Rabi Arbe dukan su a jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Alkasum wanda yake jamhuriyar Nijar a Agadas akwai kadore Diga ga dan Fulanin Warshi akwai Musa Hadaran Asuba eh, akwai Asiya wanda ma'aikacin Sonital ne jamhuriyar jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Abbati da Jamilu Ustaz wanda suke jamhuriyar Nijar da Magaram dukansu akwai Dozuman Takasimo to akwai akwai Hasibe karakara ɗaya ba karakara dukansu a jamhuriyar Nijar da Magaram eh, akwai Murtala MT Ramfon Randa bakwai wanda yake jamhuriyar Nijar da Magaram eh, da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin a tashi lafiya kuna tare da Toro jamhuriyar Nijar da Magaram. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙon sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da ma cikin wannan shirin. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da karanta muku kisar annabi Musa salam inda muka ce ya kama hanyar Madiyana ya kuma roƙi Allah ta'ala ya shiritar da shi akan hanya madaidaiciya da kuma alheri. A yau za mu yi magana irin aikin alheri wanda annabi Musa salam ya yi wanda ya buɗe masa ƙofofin alheri masu yawa bayan ya isa garin Madiyana kuma ya nisance ƙasar Masar. malaman tafsiri sun bayyana cewa annabi musa salam ya yi tafiya na kwanaki takwas kafin ya isa madyana kuma ya dogara da cin 'ya'yan itace da ganye akan hanyarsa kafin ya isa madyana don bai fita da komai ba na guzurin tafiya tunda gudu ne ya yi don tsira da ransa a lokacin da annabi musa salam ya isa garin madayana kafafunsa sun kumbura saboda tafiya mai nisa wanda ya yi wanda kuma bai taɓa yin irinsa ba alkurani mai girma yana cewa kuma a lokacin da ya isa mashayar madiyana ya sami wata jama'ar mutane suna shayarwa kuma a bayansu ya sami wa'ansu mata biyu suna korar tumakinsu ya ce menene sha'aninku suka ce ba za mu iya shayarwa ba sai makiyaya sun fita kuma mahaifinmu tsoho ne mai daraja cikin suratul kasas aya ta uku. wato abin da ya faru shine annabi Musa alaihi ya ga mutane da dama makiyaya suna ta shayar da dabbobinsu daga wata rijiya ɗaya tilo a wurin sai matasa masu ƙarfi idan sun fara shayar da dabbobinsu ba wanda ya isa ya shayar da dabbobinsa sai sun gama sai a can gefe kuma ya ga wasu 'yan mata guda biyu wanda akwai alamun kamun kai a zahiri tattare da su su ma suna da dabbobi amma ba sa iya shayar da su sai zuciyar annabi musa ta sosa don baya son ganin ana zalunta mutane sai ya je wajen 'yan matan nan ya tambaye su me yasa ku ba ku a shayarwa sai suka ce ai sai sauran mutane sun kare sannan su za su shayar kuma babanmu tsoho ne da ba zai iya wannan aikin ba da ya ji dalilin da ya sa ba sa shayar da dabbobinsu sai annabi musa salam ya shiga cikin ribibin mutanen ya shayar musu da dabbobinsu sannan suka koma gida sannan suka koma gida sannan shi kuma koma gefe ya zauna kamar yadda alkur'ani ya kawo yana cewa sai ya shayar musu sannan kuma ya juya zuwa ga inuwa sannan ya ce ya ubangiji lalle ni ga abin da ka saukar zuwa gare ni na alheri ni mai bukata ne cikin ta ashirin ayat 24 yana kammala wannan addu'ar tasa ba da dadewa ba sai ga ɗaya daga cikin 'yan matan nan ta dawo tana jin kunya tana faɗa masa cewa ai babanmu yana kiranka don ya saka maka da aikin da kai mana a lokacin da ya shiga wajen annabi shu'aib salam sai ya faɗa masa daga inda ya fito da kuma abin da ya faru da shi har ya sami kansa a garin madiyana sai annabi shu'aib ya ce masa kada ka ji tsoro ka kubuta daga hannun azzalumai bayan haka sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan kamar yadda alkur'ani yake cewa ɗayarsu ta ce ya baba ka ɗauke shi aiki lallai ne mafi alherin wanda za ka ɗauka aiki shi ne mai ƙarfi amintacce suratul ƙasas aya ta 26 daga nan sai mahaifin nasu annabi shu'aib salam ya amince da shawarar diyarsa ya fara magana da annabi musa kan cewa zai ɗauke shi aikin kiwon dabbobinsa sannan shi kuma zai saka masa da auren masa ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata biyu sannan zai ba shi dabbobi don ya rike matarsa da sauran iyalansa alkur'ani mai girma yana cewa ya ce lallai ina nufin in auren maka ɗayan ‘ya'yana biyu wa nan a kan ka yi mani aikin ijara shekara takwas to idan ka cika goma daga gare ka yake ba ni son in tsananta maka za ka same ni in Allah ya so daga salihai cikin suratul ƙasas ayata ta 27 anan nan za mu fahimci cewa annabi musa alaihissalam ya zama ɗan gida har annabi shu'aib alaihissalam yana nufin auren masa ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata tare da aikin da zai masa aikin kiwon da zai masa na shekaru takwas ko kuma goma bisa zaɓinsa alkur'ani mai girma ya kammala da cewa annabi musa alaihissalam ya amince da wannan ijaran ko kuma aikin inda yake cewa ya ce wannan yana tsakanina da kai kowane ɗayan adadi guda biyu na ƙare to babu wani zalunci a kaina kuma Allah ne wakili da abin da muke faɗa cikin suratul kasas ayata 28 da haka kuma annabi Musa alaihissalam ya koma Madyana har ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Shu'aib alaihissalam masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa a wannan makon sai kuma wani makon da idan Allah za mu ji sauran bangarorin rayuwa na annabi Musa salam anan kuma za mu da sa'a cikin shirin na yau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin amsoshin fikahu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin Jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu. Wato irin waɗannan shirye-shirye muna ƙoƙari ne wajen kawo muku tambayoyin da kuka aiko sai mu kawo muku wato amsoshinsu ta yadda za a sa su a aikace wato abun ba kurin a dinga jin ga amsoshin da ake bayarwa dangane da tambayoyin da kuka aiko ba ne abin yana buƙatar ne a aikata shi domin duk abun da da baka san abin nan ɗinsa ba wato baka san ah, haƙiƙanin ma'anarsa ba ko kuma baka san hukuncinsa ba a fikihu a yayin da ka tambaya aka gaya maka ga hukuncinsa a fikihu to wani abu ne wanda yake ya waje ba kuma a ce a aikace ka aikata wannan abu saboda haka yan uwa ya kamata a dinga lura da cewa duk wasu abubuwa da kuke turowa mana ƙoƙari muna samu muku wayannan amsoshin da muke samo muku ba amsoshi ne da muke kirkiro su da kawo kan ba muna ɗauko su ne daga fatoyi na marjoyi waɗanda suke ababen takalidi a cikin wani al'amura na fiƙi hudun nan to su ka da Allah duk waɗanda suke jin wannan shiri su dinga ba wa kansu wannan amsa cewa a lokacin da da ban san wani hukunci ba sai na yi tambaya to idan aka bani amsa ɗin to yaya kuma na yi na aikata ko kuma dai kurin na ji ne shi kenan na ci gaba da abin da da nake yi in mutum ya zama a haka yake to kaga yana wasa kenan da al'amura na shari'a domin in haka ne to ba bukatan mutum ya ce zai yi tambaya din kenan kuma in dai ba za ka aikata abin da aka gaya maka ba to ya zama kana wasa da al'amura na fiƙihun da kuma addinin Allah kenan wanda wannan bai yi daidai ba ga mutum musulmi to alaihal yanzu da yake a lokaci yana dan tafiya bari mu gani tambayoyin da ke gabanmu nan ga wata tambaya nan da take cewa assalamu alaikum tare da fatan kuna lafiya ni tambaya ta shine a cikin fikihu menene hukunci dangane da al'amura da suka shafi ana biki kuma dumata ne a gurin amma su dinga ɗaga hannu suna tafi suna shewa har ana jiyo su daga waje shin wannan abu la'akari da cewa biki ne ba matsala ko kuma dai akwai wasu abubuwa waɗanda ba haka ba to um, al'amura na tafi ko kuma na shewa tsakanin mata a junansu musamman kamar yadda shi wannan mai tambaya ya ce a lokacin biki ne akwai al'amura waɗanda suka shafi cewa biki dai dama abu ne wanda aka san cewa farin ciki ake a wajen biki ba guri ne na yin wani abu wanda yake nuna baƙin ciki ba farin ciki ake a wajen biki kuma dan an tafa wato shi tafi akan kansa a tafa hannu musamman wannan taro da kace gaba ɗayansu mata ne wannan ba shi da matsala a musulunci a cikin hukunci na fikihu babban matsala ɗin da za ta iya bijirowa a nan misali kasamtuwar wannan shewa ɗin tunda ita wannan shewa ta mata a lokacin ko da biki ne wasu za ga an ɗaga murya ta yadda namiji wanda yake ajinabi daga waje zai dinga jin wannan muryoyi din kuma ana yin shewa ana guda ana wasu abubuwa waɗanda in dai an tabbatar wannan zai iya kaiwa ga waɗanda suke sauraron muryoyin su zama sun samu wani abu na jin daɗi ko kuma sun fitinu sun an taya musu da sha'awa to wannan fima labar da bai inganta ba kenan zai kasance ya haramta amma in har ba zai kai ga haka ba tafi da kan kansa da kuma nuna farin ciki a wajen da ake biki musamman a tsakanin mataye wannan ba shi da wata matsala insha Allah to wannan shi kuma mu Allah yake cewa ni ina so ne in san hakikanin menene bambancin zakka ne da humusi domin na ga a cikin wasu bayanai da wani malami ya malamin shi'a yana ƙarfafa al'amura ɗin humusi amma ban ji ambaci al'amura na zakka ba to um, hakika zakka zakka allah ta'ala ya riga ya kasauta al'amura na zakka kuma malaman fiƙihu su ma sun kawo yadda al'amura ɗin na zakka yake da kuma akan wani al'amura ne ake fitar da zakka zakka bambancinta da humusi al'amari ne waɗanda suke ita zakka dama akwai abubuwa mu'ayyanai ko da yake ba a tsakanin mazhaba ta ahalin sunna da kuma mazhaba ta ahalin baiti hatta abubuwan da ake fitar musu da zakka din ma akwai dan wasu abubuwa na bambance bambance to amma tunda dai bambanci ne kake nema tsakanin zakka da kumusi shi kuma kumusi wani abu ne wanda in ka samu riba akan wasu abubuwa da kai na cinikayya ne ka tsoruci wani abu to shi wannan sai ka cire wani abu na kashi ɗaya daga cikin biyar na wannan abu da ka samu na riba ɗin sai ka bayar a fi sabilillahi ka bayar su ma an riga an bayyana suwa ake ba zaka ake ba kumsi, dangane da irin waɗannan rarrabe-rarrabe da yake tattar da kumsi za ga cewa allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya bayani a cikin ƙur'ani dangane da al'amura ɗin da zakka haka kuma a wata aya din yayi al'amari yayi bayani dangane da ainihin khumusi wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walin rasuli walin zil kurba da dai sauran abin da Allah ta'ala ya bayani wannan bayani ne na humusi duk abin da kuka samu na ganima wannan malamai wasu suke takaitawa kamar malaman ahalin suna su ce ai ana nufin ganimar yaƙi cikur a cikin mazhaba ta ahlul an yi zancen khumsi ba kurin ana magana ne a kan gani mai yaƙi ba saboda ka zai shafi komai misali wanda yake da alaƙa da ainihin abubuwan da mutum ya tsururuta hatta ka ajiye wani abu baka bukatansa dukiya ce ka ajiye ta shekara guda baka taba ta ba baka bukatanta to ita ma wannan bayan shekara ta shiga din nan ana fitan mata da humsi wanda za ka ɗauko ka fitar daga cikin wannan dukiya da ka ajiye shekara guda baka yi amfani da ita ba shi kuwa eh, ita kuwa zakka ba haka al'amuran da zakka yake ba al'amuran zakka shi yana da wasu hukunce-hukunce domin al'amura ɗin zakka wani abu ne kamar yadda na faɗa ya shafi hatta wasu abubuwa na a misali noma da mutum ya yi ya samu wasu abubuwa na wato amfanin gonarsa wanda zai iya fitar da zakka ko kuma wasu dukiyoyi da yake ya mallaka zai iya fita musu da zakka ko da yake dai a azabar albaita ana zancen in ka zo wajen kuɗi ana zancen azahab ne wal wato ana zance ne na wato kamar azurfa da abin da ya shafi daham to wasu abubuwa waɗanda suka shafi kuɗaɗe irin na takarda sai aka samu saɓani na malamai shi yasa nake nuna mana cewa zakka da kuma akwai hukunce hukuncensu daban-daban amma dai duk waɗannan da zakka da kumusi a wajen mabiya ahalbeti wajibi ne ina nan ana aiwatar da shi babu kuma zancen cewa wai in mutum ya fitar da kumusi zakka ta faɗo a kansa a'a babu kuma zancen in ka ba da zakka kumusi ya faɗi a kanka a'a kowanne da hukuncinsa daban kowanne kuma da lokacin da ake fitar da shi saboda haka wannan shiri na ɗan wannan lokaci ba zai ba mu dama mu ce za mu yi bayani gaba ɗaya na zakka bayani gaba ɗaya na kumusi a ɗan wannan lokacin ba ina eh, roƙon shi wannan bawan allah da ya wannan tambaya ya samu lokaci ko ya je ga wani wanda yake kusa da shi daga cikin malamai wanda zai masa bayani ko kuma shi kansa ya yi bincike ya duba ya ga lalle ya karanta hakikan da ke tsakanin zakka da homusi din nan insha Allah to um, lokaci yana ta gabatowa kuma ga tambayoyin namu wajen nan ma ga wasu tambayoyi guda uku to amma gaskiya saboda karancin lokaci bana jin za mu iya karanta su baki daya sai dai bari mu ɗauki kwaya ɗaya ɗin da mu gani menene tambaya take cewa allahu assalamu alaikum ni mai shayarwa ce sannan sau da dama shi yaron da nake shayarwa yakan yi min kamar fitsari a jikin kayan da nake sanye da su to wani lokacin kuma ina sanye da kayan sai lokacin sallah ya bujuro sai na yayyafa ruwa sai na je na da sallah to yaya al'amuran sallah ta dangane da wannan la'akari da cewa ni mai shayarwa ce kuma shi ma yaro ne ƙarami. To, wannan tambayar na ganin kamar mun taɓa ta amsa shigen wannan tambaya a wasu shirye-shiryenmu da suka gabata. Zancen cewa ke mai shayarwa ce ko kuma shi wannan yaro ne duk bata taso ba dangane da al'amura da suka shafi najasa tunda magana ce akan najasa in har zai miki fitsari a jiki ko a tufafinki to wannan tufafin duk inda fitsarin ya taba shi ya zama najasa saboda haka bai inganta ba a ce da wannan tufafin kin je kin yi sallah kenan sai dai ki cire tufafin ki sa wani tufafi wanda zaki sallah da shi sannan zancen wai an yayyafa ruwa irin yadda mutane suke yi din nan wato mata misali a guraren mu din nan wai an an ce ga najasa a nan ko a ƙasa ne ko a jiki ne sai a ɗauko ruwa wai a yayyafa wasu ma har da yin salati ana yayyafa ana salati wai shikenan ya tsarkaka wannan ba shine hanyar tsarkake najasa ba saboda haka dangane da irin wannan ko kuma tambayar da kika yi bai inganta ki yi sallah da wannan tufafin da kika sa ba domin ko da yaro ne ko yanzu aka haife shi ya fitsari wannan fitsarin wannan yaron ya zama najasa saboda haka ki kula da cewa kamata ya yake tsarkake gaba ɗayan gurin da fitsarin ya taba kafin ki je ki sallah to lokaci ya gabato za mu tsaya a nan sai shiri na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo ku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai waɗanda suka shafi wannan yanki na yammacin asiya wato gabas da tsakiya to a yau za mu dubi ne akan tasiri da kuma sauye-sauyen da yunkurin marigayi imam muhammadu da Allah tabbata a gare shi suka kawo a duniya da sauya daidaito na siyasar ƙasa da ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yunkurin marigayi imamu Khomeini yarda la tabbata gare shi wanda ya kai ga samar da nasarar juyin musulci a iran ya zo da sabon yanayi a duniya ta hanyar dawo da daraja da batu a kan addini da rawar da yake takawa a fagagen rayuwa imamu Khomeini yarda allah tabbata a gare shi bisa dogaro da koyarwa addinin musulunci ya farkar da al'ummar musulmi a cikin kasashen musulmi da wanda ma ba na musulmi ba wajen yin kira a gare su da su shata wa kawunan su mafita a cikin duniyar da aka kawar da duk wani abu na addini girman tasiri na yunkurin imamu khomeini ya sa masana da manazarta a duniya hatta makiya sun yi furci da cewa lallai ya haifar da sauyi a duniya baki daya a matakin farko wannan yunkurin na imamu khomeini ya kai ga sama da nasarar juyin musulunci a cikin iran maudu'i ne mai cikakkiyar ma'ana wanda ya shafi muhimman bangarorin rayuwar al'ummar wannan ƙasa kama daga kan siyasa zuwa tsarin zamantakewa da kuma al'adu wani manazarci wanda shine shugaban cibiyar babban jihadi na al'adu a gundumar isfahan da ke iran ya bayyana cewa ƙasashen musulmi sun tasirantu matuka daga jawaban juyin juhal musulunci na imamu Khomeini da kuma ɗaukar shi kan shi juyin a matsayin wani abun koyi manazarcin ya kuma ƙara cewa imamu Khomeini ya kasance babban malami ne ga yunkurin farkawa musulmi a duniya a tsawon lokacin gwagwarmaya ta hanyar bayanan da ya rika gabatarwa a kan batutuwan da suka shafi 'yanci da kuma farkar da al'ummar musulmi yunkuri ne wanda ya assasa kafuwar jamhuriyar musulunci a iran sannan kuma shi kanshi jagoran na juyin juhalin musulunci wato imam khomeini ya farfado da tsarin shugabanci na musulunci da kuma abubuwa masu daraja da kima na addinin musulunci wanda an mance da su don haka ya sake farkar da fidirar da allah ya halicci musulmi da ita wace an sa ta kirkirarren bacci sanannen abu ne cewa gabanin juyin musulunci na iran duniya ta kasu gida biyu a siyasance tsakanin sansanin kasashen turai da amurka take yi wa jagoranci bisa tsarin tattalin arziki na jari hujja sai kuma tsarin gurguzu na gabashin duniya wanda tarayyar soviet take jagoranta dukkanin waɗannan sansanonin guda biyu sun mayar da koyarwa addini gefe ɗaya a cikin dukkanin fagagen rayuwa wato ba a kallon addini a matsayin wanda yake da bakin faɗa a cikin kowane abu a hakikanin gaskiya ma ɓangarorin biyu suna ganin addini ne a matsayin wani koma baya da mutanen da ba wayayyu ba suke ci gaba da riko da shi tsarin yammacin turai a zahiri yana nuna cewa mutane suna da 'yancin yin addinin da suke so amma bai wuce a fagen ƙashin kai ba ba tare da shigar da shi cikin rayuwar zamantakewa ta al'umma ba shi ma wannan matsayar rahoto ne kawai na zahiri bayan da sun riga su rusa addini a tsawon karnukan baya da mayar da shi holoko a can gabashin duniyar da ake bin tsarin gurguzu kuwa addini koda na zahiri ne ba shi da matsayi ko kaɗan a lokacin da hatta gine-gine na addini an share su an kuma mayar da wasu wuraren ibadar zuwa dakunan taro ko shakatawa hamma da sharholiya a dalilin haka lokacin da yunkurin marigayi imam Khomeini yadda allah tabbata a gare shi ya fara ta hanyar sake jaddada ma'anoni na addini hatta a cikin gida ya fuskanci ƙalubale mai yawa da ya hada da rashin ɗaukar abin da yake faɗa da gaske balle kuma a cikin yammacin turai da suke jin cewa sun riga sun rufe shafin addini ba a cikin su kaɗai ba hatta ma a duniya baki ɗaya a cikin wannan yanayi ne imamu Khomeini yardalla tabbata gare shi ya fara yin magana a kan sake shimfiɗa ikon addinin musulunci a cikin tsarin zamantakewa siyasa da dukkanin fagagen rayuwa lokacin da juyin ya kai ga cin nasara a iran sannan kuma aka fara shimfiɗa ginshiƙai na tsarin musulunci a cikinta ƙasashen da turai sun kalli abin da ya faru tamkar wani mafarkin tsaye imam Khomeini ya fara saƙonsa na farfaɗo da koyarwa addinin musulunci ne bisa yin kira na haɗin kai tsakanin al'umma musulmi baki ɗaya ba tare da la'akari da bambance-bambancen da ke tsakaninsu ba haɗin kai ne wanda ya gino a kan kiran musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba da su zama masu taimaka wa raunana da kuma ƙalubalantar azalumai masu girman kai bisa jagorancin ƙasa amurka a cikin wata waka ta margayi mamman shata da yake yi wa sardaunan sokoto sa'amadu bello yana faɗin rawar da kakansa mujaddadi shehu usmanu ya taka wajen jaddada addinin musulunci a yammacin afirka da cewa duk wanda zai yi sallah ya yi domin kai ne amadu sai an ɗau kamashin kakanka don haka idan ana maganar sake farfaɗo da tunani na addini a cikin ƙarin da ya shuɗe wanda kuma ya ci gaba ya ɗoro a zuwa yanzu ta yadda yanzu an daina ganin mai riko da addini a matsayin ba to dole a ɗaga hular jinjina ga margayi imam Khomeini. to masu waro a nan za mu dasa aya saboda ƙwarewar lokaci amma kafin mai kwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen mu na daren yau sai kuma can da safe idan na kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su ta hare ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you